muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara saduwa ma wannan gidan talabijin na Afirka TV 3 wadda muke haduwa a wannan fili na fatawa da muke amsa tambayoyin masu tambaya wadda kamar yadda aka saba wannan shiri akan fara amsa tambayoyin da in aka biyo bashi a baya a filin fatawa da ya gabata in kuma babu bashi a amsa tambayoyin da aka turo aka rubuta wato aka tura ta hanyar imel sa'annan daga bisani a buɗe layin waya a wadda a kullum muke jaddada ba da haƙuri ga waɗanda suke tambaye ko suka turo tambayinsu har yanzu ba su ji an amsa su ba da wannan yana faruwa ne saboda yanayin lokaci da muke da shi to a yau ma dai insha Allahu ta'ala za mu fara gabatar da tambayan da aka biyo mu bashi a wancan filin fatawa da ya gabata wadda daga cikin tambayan da aka biyo mu bashi akwai tambayar da mai tambaya ta yi a kan bayani ne ko tambaya ba a ganin mata suna fitowa a wannan gidan talabijin na afirka tv ko me yasa ko kuma mai hukuncin aikin mace a irin waɗannan kafofin wato eh, sadarwa ko kuma kafofin wato talabijin to la shakka matsala ce wadda tana da girma wadda ya sa muka jinkirta ta muka ce don a mu samu daman ƙara bincike a kanta eh, an yi wa manya-manyan maluma tambaya akan fitowar mace a kafofin yada labarai to kafin mu faɗi amsoshin ko kuma amsan da suka faɗa la shakka Allah subhanahu wata'ala da ya halicci ɗan adam ya halicci mace da namiji ko kuma namiji da mace ya tsara wa kowane jinsi abin da ya dace da shi na aiki kuma ya bai wa kowa irin rawar da zai iya takawa a wannan rayuwa ɗin to bayan ya halicci ɗan adam ya girmama shi ya ɗaukaka shi to mafi girman ɗaukakan da ɗan adam yake da shi bayan kasancewansa ɗan adam ya kasance yana da addini wanda addinin nan kuma shiryarwa ne da karantarwa ne daga wadda ya halicci ɗan adam ɗin ya tsara masa yadda rayuwarsa take yadda zai gudanar da rayuwarsa me ya kamata ya yi me bai kamata ya yi ba a ina ya kamata ya taka rawarsa wanda ya ce ya karbi addini kenan yana cewa duk dokoki da aka tsara masa wannan addinin zai bi su kamar yadda yake akwai wadda shi bai karbi addinin ba akwai wadda shi ke wato bayan wato halittan ɗan adam da kuma kawo addini da aiko manzanni da saukin da littattafai akwai manufa ta wannan rayuwa ɗin da za ka rayu ne ka riki rayuwar hanya ce da za ka yi guzuri na zuwa lahira to akwai waɗanda su allah bai datar da su ba na tunanin cewa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwa ta duniya ɗin suna ganin iya rayuwar a nan take to kuma su suka zamana suna yakan wadda yake da tunanin cewa akwai wata rayuwa bayan wannan saboda haka a matsayinka na musulmi da'iman ka yi ƙoƙarin sanin me musulunci ya faɗa a kan abin da za ka yi ko za ka aikata a ko da yaushe mukan fuskanci ƙalubale na yanayin ci gaban rayuwa da abubuwan da suke fitowa da akwai masu rauni cikin musulmi da suke kallon waɗannan abubuwan a matsayin ci gaba ne da wayewa to la shakka kamar yadda na ɗauko cewa Allah da ya halicci mace da namiji ya tsara wa kowa yadda rayuwarsa da abin da zai iya yi kowa akwai abin da zai iya yi wadda mace ne kaɗai za ta iya yi akwai ayyukan da ita kaɗai Allah ya tsara ita ne za ta iya yin su akwai kuma ayyukan da Allah ya tsara cewa namiji ne kaɗai zai iya yin su kuma ya jagorantar da kowa akan abin da zai iya a satin da ya gabata akwai hadisin da muka kawo hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadis abdullahi bin umar da annabin allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin cewa allah ya tsara shugabanci ya sanya kowa kowane ɗan adam shugaba ne allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ya ce dukkanku masu kiwo ne masu shugabanci ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka ɗora masa shugabanci a kai wanda duk lokacin da aka samu mutum ya tsallaka abin da aka ba shi shugabanci ya yi ƙoƙarin kallon wani abu ko shiga wani fagen da ba nashi ba to la shakka abin da aka ba shi shugabancin nan sai an samu matsala a ciki zai iya yiwuwa matsalar ta ta kaita a kansa zai iya yiwuwa matsalar ta zama matsala ce ga al'umma gaba ɗaya saboda haka game da wannan daga cikin abin da aka tsara aka bai wa mace shugabanci shine kula da tarbiyya kula da gida da tarbiyya wanda wannan shine babban abin da inda mace za ta taka rawarta a cikin al'umma wanda duk lokacin da mace bata kula da wannan shugabancin da aka bata na tarbiyyan gidanta 'ya'yanta ba to la shakka al'umma tana cikin haɗari na taɓarɓarewan tarbiyya da lalacewan tarbiyya to haka kuma musulunci ya tsara kamar yadda na faɗi yadda ina ya kamata mace ta fito ya ya kamata ta fito wanda wannan shi ya sanya za ga cewa addinin musulun da ya tsara wannan shugabancin sai ya sanya cewa mace ba za ta fita daga gida ba sai da izini kuma ba za ta yi izini ga wani ya shiga gidan ba duk ana magana a kan mace saboda authority da take da shi a wannan gurin take to idan muka kalli maganan abin da ya shafi a fitowa a gidan television sai mu duba mu gani shin akwai bukatan cewa akwai wani abin da misali dole sai mace ta fito ta yi kafin a ce abin yayu in mace ba ta fito ba akwai wani abin da aka tauye ko kuma akwai wani hakkin mace da aka taka a wannan gurin da aka ce misali akwai wani abin da ake bukata da dole ba zai yiwu ba a ce namiji ya yi shi misali a wannan gidan talabijin na afirka tv ga masu kallo misali a ce ai wannan gidan talabijin abin da ya rage masa ai mace ba ta fitowa ta yi program wannan ya sanya cewa suna da wani giɓi da addinin musulunci ya sanya dole mace ta zo ta cika shi ba su sa wato ta fito ta cika shi ba wala shakka na san cewa duk wanda zai ba da amsa zai ce a babu duk wani abin da ake bukata wato abin da ya shafi kafofin yada labarai wadda ake wato musamman wanda ake kallon su wanda za a iya kasa wato hanyoyin wato yada labarai ko isar da sakonni ta wa'annan hanyoyi akwai wadda yake talabijin ne wato da murya da hoto yana fitowa akwai wadda yake murya ne kadai akwai wadda yake babu murya babu hoto wato rubutu ne kadai zai iya fitowa to idan muka kalli waɗannan hanyoyi guda uku hanya ta farko misali mu ɗauko ta cewa hanyar rubutu jarida kenan wannan babu shakka babu khilafi tsakanin malamin musulunci a wannan zamani na cewa mace za ta iya taka rawa a ciki wadda babu ganin muryarta babu ganin surarta babu jin muryarta babu ganin surarta za ta yi rubutunta tana zaune a cikin gidanta rubutun ya fita ya amfani da mace sai kuma abin da yake sauti wanda za a ji sautin eh, mace to anan sai a duba shin sautin nan yana bukatan sai ta je aji sai ta fita wani gurin da za ta yi hulɗa da ya saba wa addini saboda akwai sharuɗa da abubuwan da addini ya tsara na fitan mace daga gida da yadda ya kamata ta fita da mutanen da ya kamata ta yi hulɗa da su akwai iyaka wannan duk don kare mutuncin mace da martabarta to in ya kasance wannan abin da zai fito wanda akwai maganganu akan muryarta ɗin shin al'aura ne ko ba al'aura ba da mafi zance wadda ya fi irin jaye kusan za a ce sautin mace matukan bata karya sautin ba to ba al'aura ba ne abinda Allah ya haramta wa mace wajen sauti shine ta karye ta ya fito ta hanyar da zai iya ja hankalin mutane kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul ahzab وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهل شنقيطي رحمه الله cikin adwa'ul bayan da ma sauran malamai sukan nakalto wannan su kasa abinci kashi uku abinda mutane suke ci akwai abinda kwata-kwata babu wani aikin ɗan adam da yake shiga ciki saboda ka don wane ya mallaki abin baya, baya canza masa komai saboda babu wani wato gudunma ko wani aikin da ɗan adam yake yi wajen sana'anta wannan abincin wanda wannan abin da ya shafi kayan marmari lemo ayaba da sauransu wannan abu ne don musulmi ya mallake shi ko wanda ba musulmi ba wannan babu wani abin da zai haramta shi ko ya halatta shi saboda haka wannan ittifakan babu wani abu a ciki idan wannan aka bai wa mutum kyauta na wato abin da ya shafi kayan marmari a wannan lokaci ɗin sai kuma nau'i na biyu wanda akwai aikin ɗan adam yana shiga ciki to amma hukuncin haramun da halal baya shafansa wanda wannan abin da ya shafi mutum zai iya dafa shi shinkafa za a iya dafa shi ne kafin sai an sarrafa shi kafin ɗan adam ya iya cinsa to a wannan shi ma babu bambancin a ce wadda ya dafa shinkafan nan musulmi ne ko wanda ba musulmi ba saboda babu wani abin da ya zo cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaikum eh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa mama Samahil daga Saudiya. To malama maman Samahil. Samahil ne ko wane ne? Samahil, Samahil. Masha Allah Samahil, wannan sunayen naku kam sai ku. <laughs> Ina tambaya da Allah akan game da sallah haka idan na wannan mutum ya yi sallah wannan ya yi sujjada. Na'am. sai ka wannan sai na manta raka'a na wannan sujada ɗaya ce na yi ko biyu to da ya zan gyara wannan wannan wannan sujada da na yi. Yaushe ne? Idan ina sallah haka, sallah a zahar ko la'asar haka ko ya haka sallar nafina. Na'am. Sai in mance wani zubin wannan sujadan sujada ɗaya ne na yi ne ko biyu ne? Na'am. ne tambaya da ya zan gyara idan na samu kaina a irin wannan wannan Shi ne na ce, a cikin sallan ne ko bayan kina ta hiyan karshe ne hakan yake faruwa a cikin sallan haka idan ina cikin sallan shikenan sai ki gina kan cewa misali ba koyaushe yake maki ba ko a ba koyaushe ba haka wani zubin ina samun kaina a cikin wannan wannan rafkanuwan sallah haka eh. wannan ina samun wannan wasu wasun subhanallah Oh, shi kenan insha Allah za ki ji ƙarin bayani akan wannan tambaya ta ki insha Allah ta'ala. Aiwa eh, to shi kenan Allah ya taimaki malam. Amin amin madalla. Uh, wannan baiwar Allah wadda tambaye sukan zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. alaikum salam Kuna lafiya? Lafiya galau. Ya hidimomi malam Muhammad.

eh electrician na'am eh na'am ya halatta in je toti in yi kaman wayarin na wuta bai kamata ba saboda ta'awuni ne alal ismi al udwan na'am na'am taimakeke ne a gurin da ake saba wa Allah bai halatta ba to na'am to na'am eh masha Allah na'am to na gode to Allah ya samu dace طيب السلام عليكم ورحمة الله wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna lafiya Allah wallahi ya aiki ya ibada alhamdulillah mun gode Allah ni ne Umar Muhammad daga Umar Muhammad Firingi daga Saudiya to malam Umar kuna lafiya ya kala wallahi ya kwana biyu alhamdulillah mun gode Allah Allah ya samu dace menene tambayar a da tambaya ce kuma yana son a ganar da sauran jama'a da ba su gane ba saboda bangaren abin wa'abiyanci da izala da sunna akwai da suka ce wahabiye wai bai zuwa bai zuwa madina ni ce wahabiye fa ahli sunna ne fa saboda kalki sun da Allah a gane da su ma'anar wahabiye da ahli sunna dan izala wanda ba su gane ba hmm. shi ne bayani nawa eh a ka gane da su to eh ni ce wanda magana banza ce wanda ake bai zuwa madina ba wahabiye bane hmm. eh ba wahabiye bane wahabiye dan izala ne ahli sunna ne ai ya ka nike ce magana tawa طيب eh wallahi sai an wahabiye daban dan izala daban kenan ko eh su haka suka ce dan izala daban wahabiye daban haka suka ce ba haka bane likin ta dai ci tayyib eh to to Allah ya sa mu dace eh shine wallahi bayan shine bayanin nawa wato abin tambayar ka shine maganan zuwa madinan ne ko maganan cewa ba wahabiye ne shine maganar tambayar eh magana wanda suka ce wani bai zuwa madinan suke kuma kakan ba wahabiye bane ok wanda baya zuwa madina ba wahabiye ne wanda zuwa madina ba ya wanda aka sai sunna shi ne ko eh, eh. wanda wanda wanda wanda aka sai sunna shi ne shi ne ya eh, shi ne da sai to abu zai mu tambaya ya fa tafi ku to to Allah ya sa mu dace eh shi ne shi ne to to Allah ya sa mu dace ba wadda ta yi tambaya a kan cewa kokonto yakan same ta a cikin sallah musamman idan ta yi sujada takan tashi da cewa ko sujada ɗaya ta yi ko biyu to abin da ya kamata wannan ta yanke wannan wasu wasin da'iman ta tabbatar cewa ta yi guda biyu ta yi guda biyu cewa wannan sujada ta yi guda biyu ba ɗaya ta yi ba saboda idan ta ci gaba wato na sha kawo hadisin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa da zaran mutum ya shiga sallah tabbas shaidan yakan zo ya yi ƙoƙarin shiga tsakanin mutum da sallarsa tsakanin mutum da tunaninsa bal ya dinga tunatar da shi waɗansu abubuwan da da baya tunawa ya dinga tsaka masa waɗansu abubuwan da baya da baya tunaninsa a cikin zuciyarsa saboda haka mutum ya shiga da cewa tabbas shaidan zai zo ya ɗauke hankalinsa to in ko haka ne kamata ya yi mutum don ya fita daga wato cutar wasuwasi to ya dinga gina cewa duk abin da ya gina in shaidan ya soma masa ya tabbatar cewa abin da ya yi daidai ne in kuma abin ya yi karfi shine wadda ya zo a hadisi cewa to ana nuna man cewa ah, za mu je hutun rabin lokaci in Allah ya sa muka dawo za mu ɗora bayani akan wannan bayani da muke akan abin da ya shafi wannan baiwar Allah da ta yi tambaya cewa takan samu ko kwanto a cikin sallar ta game da sujada da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fe mana subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh